الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تاجي تبقى الله صلاة يشيشي بأمي شلو تبقى عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف شبه يا ربيع الأول 1435 كالندا هجريا نالي صف شبه عن جنوري 2014 كالندا ميلادية ya ci gaba da kafin ya littafin ya matsinul warqatin ya alimamu imam juwaini rahimahullahu ta'ala banai ya nana ya ta'arudu bainal adillati a ta'arudu egungu tsakanin jiya dalili jo ko imam al-haramain juwayni sai ce guyu wujun gafara gam idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna amaini aw khasaini aw ahaduhuma aman wal akharu khasan aw kullu wahidin minhuma aman min wajhi wa khasan min wajhi فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جميعا وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينصف المتقدم فينصف المتقدم بالمتأخر وكذلك إذا كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر من قام إذا تعارض نطقان ada ta gaje manto ku guba bi ma'ana aya da aya ko hadisi da hadisi ko ma'ana nafsi da zai da ba ko fala ya kulu wọn kunki abuwa in ma an yi amaini amai in ma a ganna su baba na am ne am au khasai ne ko a ganna yi khas au guba na su mai khas au a haduhu ma amin wal akharu khasan ko a gan ni am ni mai khas au kullu wahidi minu ma amin wajin ko a gan nin doro minu bai am wa khasan min wajin ko hmm. mace yi khasu daga fiskan da cewa fa'in ka na amaini in ga yi gaga babu amuyo fa'in amkanar jam'u bai na huma in ga gaya gina goku da gaji ya tuci gaya lobe guba ba nan yau ko ya baya tarje ku bai lil'ajin latiyo nan jumi'a ko agogo ya kan wa'in lam yumkin jam'u bai na huma kagun ma ya gina wa goku ya kaca lotu biyu guba ba na يتوقف فيه ما زغات دي كني تيو بيزو ان لم يلم تاريخا بي زاك بي تاريخ يا تا دن نغا كان جو سن نن نان فين علم التاريخ انا دك بروغا تاريخ دن بمعنى زمن كزن اغن زمن كزن اغن زمن كزن ناجو زمن كزن ناجو فيوصف المتقدم بالمتاخر a ganna so shi zuliyani na a ga wani so shi ya na wani da zuma goyi na suku nga a turo wa kazalika a cin ga idza kana khasaini nga ce ga guba bu khasu a cin ga goyo nan wayin kana ma amin wal aharu khasan ma ga da ce ga ni am ni mai khas fa yukhassasu wasu am bil a gato a ga a mu ji ke ji tafsir bi ma'ana ga wa tiya daga amunin bo wa in kana kullu wahidin minhu ma aman amma ga ga gubabu minin nasu gubabu nin doro minin go amu daga fiskan docho ko wa khafan min wajin akhar ma ke khaf daga fiskan docho fa yukhasu umum kulli wahidin minhu ma umum yan nin doro minin bo abuwa ko a ga wa kabo bi khususil akhar ko bi khasiyan min doro mini mu boy kakuna kakuna dalili jigedi gubona e e e ya kwana manji lami tuna ya kwaji kakayin ke gutanan ya kwaye mafariya jam'u bainan nususi waga ku kwaye kalata kaniya nasijo bima nga wale nga maladi a ka'idatun fiqhiyya na aja sai gaga aljam'u muqaddamun ala tarjih aljam'u kuku yakan muqaddamun wa dai buru ga ala tarjihi na waji tarjihu na kuma ka'ida ne jiga al-i'malu aula min al-ihmali wo lókun bẹ nẹ́sì wú bàbà oúnjẹ gan wo lá ní ọdí kí o wo lá ní ọjọ́ ya wọ́n ti káàdà kó ẹbọn nípa tí wá ìgú ìdẹ̀gẹ̀ ìbáyán tó yẹ ti bo ngọ́ ilé kó ń gáyé bá di wà á lókun bẹ yín wú bàbà náà kágan náà tó mọ́ ní sai rai jira dirasa imkaniyatin nas nas a wacce ka wacce wani ga ya jina ga to nan da siyan min sharatiyan nas ko wale ga kaga nas guba wa ya ji jamuwa ko tsakanin nasu be masu wuya ko wale ga ya zabe jikiyar ya zabe ya gato mai nasihu na mai mansu ba da kyau za ɗo gan na kayan johnson don na cibi jina ko? hutuwa ya ta ci a tarji waje hu takaniyar kiwo takaniyar nasijo wane gan hadisi na tazuna a lutun da hadisi na tazu a lutun da wuya ko? Mm. mutawatir zai yi gungo gangani bai ahadi wane ga kiwa jijina mutawatir wa lokacin da yin kuma adai ga zan ɗan haji zane ya jiya zamani a ribi ne na wuye gane da nan sa'adin da ti na mawujin wuye wuce jiya ne na wuye gane ne ga kuwa ba na mai jigiyar umar gubo umar ya ji tarjiyu tsakanin wani wale zane ya wuce ga jiya nun gawa jigiyar eh nga agwa gaza wucin da ya kwanye ribe ke fiye da kwanye tarjiyu ku ne kwale gan a ta'arudu ngayi nasu gubo shu gubo ko amma manyan usulu shi a jagaga ne yi a ta'arudu na ibn hammam ga ta'arudu ta kabulu dalilai ne dalilin gubojin su gubobi rushi ala sabilin na ati iskiyar kinkan waya ni maya nasin nasin daga a naslin na gunge naslin na gungiya naslin na gani jawa naslin na gungiya hancin gajiya ngo ne ko ya ko madaba na wagaji tarji guna ya ko madaba na wagaji jamu tsakanin guna ngo ne ko e gogun to na su guba ni ga gaji ataarudu amin al-imam al-ghazali ngane ya ataarudu na ngai at-tanaqudu en fulu do juya al-imam al-sarqafi min mai ahnafu jo ngata ngene ya at na ngai taqabul al hujja kuma yau su gungo dodo shi almuta sawiya ta ne na jiyirin nina ala wajen ta ta fiska da yujibu kullu yi minu ma na nafsin don domin wai nan wani tabbatarwa na gayi duk da ma to jibu ulbu kuran gayi tun doye na nafsi ba ci ce tabbatarwa nan kalihilli wani hurmaci ki halalli da alamu ne nafsi na ga halalli nafsi na ga haramu wannan fi wani zubati nafsi na ga yadda yi na ci hun dabo a dasu na raukiyar hmm, yadda yi ba su yadda dabo amma wane ga sheik mashim nasu alisannan ga ta'arudu e ba kika wajen ga ta nakuda ko? wale asali wale ga ta'arudu kwa ga egugbo egugbo kun ji kiyayen maji ga wujen shari'a so ci wa lauka ne min inji gairi lahi la wajen yusu yake lafan kasira ka zo daga ba so ci bu ci shi a kiyo a da ce mai bai tsarauni wala ga yana jide daidai gana shari'a musulunci wunde ta'aru da wani ta naku da ya bai gane zagbe gane ba amma ta'aru e da ya e daidai ya bai fahimta ya e zane ji katuna e bugu a ta'aru du wani ji faruwa jiyan imamu ji ta yi ke mina waju ji faruwa to yi na zai nimi ne abu gan egwaza nadan zai yi ni abu gan egwaza nadan wọ́n yí ya kó wọ́n yí ẹ̀ríṣẹ́ ti kíọ̀ ẹ̀ríṣẹ́ gbogbo bẹ́ lójí adé ẹ̀rí pé sàká ní àtàárùdù gangani bẹ àtànákúdì mẹ́jìlẹ̀ ẹ̀rí pé sàká ní àtàárùdù bẹ àtànákúdì a ga àtàárùdù e ba manyan usulu wani dan dalili shi shari'a amma a tanakudu mantiki to je yi zuwa manyan logic shi a ga wani faruwa ji da kiyan da hankali da hankali ba hanjo bebe a za tanakudu e usulu gojuya wani faruwa tsakaniyar kudu waje faruwa tsakanin amuru guba ko nayi guba ba ko tsakanin amuru da kiyayen ya khabarin ya amma wani ya ji faruwa tsakanin habar guba ya bayan mantiki sojo nole ya kudu gai jace ko na ga tanakudu ya ji faruwa tsakanin amuru guba ko nayi guba ba ko tsakanin al'amuru da alkhabarin ya amma waje faruwa ji tsakanin kibo khabar kuma ya bayan mahimmancin fijo amma ta'arudu waje faruwa tsakanin majo bayanin tsakanin khabar guba tsakanin amurwar khabaru tsakanin amur guba ba a ta'arudu waje faruwa tsakanin ga guba kuma tsakanin etun guba an kwata kanye gangan gani da ya fi amma mata na kudu wani faruwa sai tsakani kauno kawai yawon gane ako na ji sashi a jibe na ji man ladan hmm? hmm? Eh, taru da gangani da a na wole التعارض wani bai gana talaku da shiga da wani ko matsala ya gburu bayanin gayi in ta'arudu da ko talaku da ke ta'arudu ya gubu fi auta na kudu sukun ɗaya gubu su jiya usul lobe shuya shari'a musulunci ceci ne da yake mai nan galubu umarni ya ce ci ɗan da taru da ajiyoji faruwa je bayan istin ba istin istikhraju na manyan na yi mujtai na gargawa jina amma shari'a musulunci wato bai ci ta ci wuni wanda ta auru da amma da ta naku da ngai maza e bayan jimuriyar manjo imam shaukani sai labe littafi ya irshad fuhuli sai labe imam shafi'i kire imam shafi'i ga la yasihu an annabi sallallahu alaihi wasallam abadan hadithan sayyan mutadaddani imam shafi'i ga hadisi guba da ijo na ya tazu daga ba ni sallallahu alaihi wasallam mun gungo yanfi ahaduhuma ma yanfi ahaduhuma ma yusbitu al-akhar nini ne abu lan ni ya lade ne ne ki tabbatarwa nan min ga rijat no khusus wal umum wal ijmal wat tafsir illa ala wajhi nafsi na agato nin ne ji tabbatarwa nin na mai ya ma ji ko abu bi khafi ko ijmal bi tafsir ko inda ne yi nasuwa amma kakan wa nan na wanda ba ta e ya kwanto da buna ga aji jami'a shi tun waye gugu na lai har ya to ga kokolo ta mun waye gugu amma wala da kiyaye wala da rediyon wa ga da ba zai je ilimi ga wani wa da kyan nan wa jiki nan guwaye wani الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية wajen ko kula gambe da gamba imamu la'imma ibn khuzaima rahimahullah ke ibn khuzaima ga la'arifu annahu ruwiya ani nabi sallallahu alaihi wa sallam egan na gobe daga ba za a sallama hadisa ne na ya hadisi guba bi isnadai ne sai aini da isnadi guba ne jiga ta ji guba ba nan za a mutazadda na ga ga guba ba ne gumbona faman kana inda hu ibn kuzai magaza ne ga oga ya gangoci dambo daga ba annabi mai gungugu ma zuna mai gungugu ba ba nan falyati bi za a la wuce guba ba wacin duya wa ibnu kuzaima hatta wu alifa bayna wa yabo mu ga wacin zuci kiyo mulawu lawu mulawu wayuyu ya bu fe bile ne shari'a musulunci ya gumo shari'a ne tsaya mu mu yoko alkifati al ga bu ga nado wa ne ga tahawi wuce wuce gangan da ya gane je ilawun waye ke zo rayuwar ilimi zo gangani ya kiyo ya gane shi ya gubane na ilawai waye sharhu ma'ani al'asari ko? inda ni yi dashi na imamu ta hau cayin kanan wanci da litas na nan kawo wasu mana kiyo mushkilul asari wane ba ta da ya gane shi ya gane ya ce kiwo ẹtí ẹgbùbà náà rẹ̀lẹ̀ gan wọn ẹgbùgbọ̀ náà ìsáàlì bá ní ahẹ́lá tùdìrí kò hú èyí e ẹ̀dànbọ̀ náà masu kéjọ wọ́nà zanibi ayayen wujuhun yau ma izin nazira ko aya e bana nazira wafe ile so ya wa e wale ga oga shi ban wafe da ya aya guba ba na jikiyar wani gungbo alalima alik za a salim gan sa tarauna rabakun kama tarauna hazar kamar ya le so ya ciye ye kemina ya le gidi ya le tsanne na wale gan da ya tashbi wani ya arru'u ya bilru'u ya yelle be yelle be la be dujo la lil mar'i bil mar'i won diga wala salabi techa wani aye la ko la absaru ma gani be aya wujuhu e na nadira ila rabbiya la mon diga ungungwa ebo ne idraku wa dari bi arru'yati idraku al ihatatu irin na jama'a jama'a ne Musa ga inna la mudrakuna ila e masiri la mai gure annabi Musa ga kalla inna ma iya rabbi sai hadini ko diga inna la mudraku na ga inna la muriuna ga kana ya da nan sai hmm. da yi no ne da ko e bogo wa ni sai ce diga ri hasatin wala kayfiya ba din a daga nasu guba shine ya gubo amma lawa waye man ji kalita fi tubo kakai min yabo al-imam ibn kutayba mun kalita ce tawili muktalif al-hadisi ẹgbọ́ àjíṣẹ́ ìjọba ilé-ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún láwọn jí kí láwọn wáyé nke kálítà fi hàn mùsùlùm kùránì ẹgbọ́n àjíṣẹ́ ìjọba ilé-ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún láwọn jí kí láwọn wáyé al'imamu muhammad lamini shinkiti nkálítà um fi hàn dafu iya bilistira bi an ayil kitabi ẹgbọ́n àjíṣẹ́ ìjọba ilé-ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún láwọn jí kí láwọn wáyé imam shafi al-muwafaqat volume 5 page 341 ko ya bayyana mashhur labili ta fi atake ka to tanke hatu salafiyat alamatin al-warakat page 392 ina na inna kulla man ta ka kabi usuli shari'a hakika zan don dole ga dibbiri shi ya shari'a musulunci yana fajillatuha inda wala takadu ta'arud dalili ya ebubo wa kuwa fiwa kama anna kulla man haka manat al masail ke min zan dondo na gabe shi je da illa uji na fala ya kabe yake fi muta fi sannan sanna ga dalili ba li anna shari'ata la ta'aruda fi al bidda na shari'a musun ya gubawa ngoji gani ako o male na yan dondo ne musulmi jiga ijma'u ti ti wa ce le gan dalili na je gbo na waji o lo do yi kini bezo har tu babu ne imam shafi sai da laga le gboro jigoto e da ga ji gane wa gan nan zan dondo na ga ji ka te shari'a musulunci na ungo du wote dai mafari shari'a ya musulunci na na wa gumiani ko ya zamu gaci shari'a ne da nazari ne da lagumi a na koya ne kuma gangani da da shi na ma ga ne ga aya ce kuma bi shi ma ko hadisa annabi ce kuma bi da shi ma ko ga aya da hadisi ce kuma gangani da da shi ma Ndula ba tuntun ya so ya e ci, yẹn ba ci, a jẹ máa ń ayayi amma jika amma layar da ba jikatu wani ya ci a caji ma'anu a don nazarin katu ba har tu babu na fahimta na jabe da daga alkur'ani da sun mai nasu sukun a sai da ya wa jiki kiyo a sai da ya wa ce da ba na madamine na a'in na ne na alif za a eh, sallama la'aibu ya kawari jiji ba na alif ga ya kara'unar ƙur'ana a te ba al-ƙur'ani layu jaru zu hana jiran ma kuma ko gura gana ma na wace da ya gbagwa ta ji fahimta ya gana ba na man zai za ta aro da nutkani imamul juwaini ga abike ke guba ko mana aya shi ganin da hadisi jani sa sallami in ga gubo in ma guba abu yi am in ma guba abu yi khas ko kuma ni am ni khas kuma guba abu yi amun waji wajin ke khas min waji ke misali ya guba ba nan gawun yi amuna tsage ga hadisi da wani hadisi za bi bi ga da ihabu faqad tahura a da kya ga ya ẹ̀fàgá ti kí muga ẹ̀fàgá yìí àti ẹ̀dẹ̀ ní àríwá sọ́lọ̀mùgà àríwá àbúláàbùn òkèèmù kéde ẹ̀tíyàn dábà náà túnà ọkọ́ anẹ́bẹ̀tì gan anẹ́bẹ̀ ma an látàntà tafi ominan mai tẹ́tì bí ìhádìí ha ẹgádàjí amfani gangani da ẹ̀fọ́wé ma hadisi ni ga ga amfani da ya fayi dabba na su ne na hadisi ni magari za a ni ga e fa kadi tahura azaifa zai da mu ga ji kiyo in ga yi wale ga zahiri hadisi ba na ba wa sai da ya wa wani gubo hadisi ne mafari na gari za a bili ga fa kadi tahura ne wala ga wajen amfani wa biyu hadisi ne ba ki na ga an latan tafi min al maitati li hadin nan wala ga wajen amfani ga gangani ga ya e fayi dabba na su na ya gama laman shi ce gagan yanayi jemu tsakani a dai su guba nonon gai gagagan kanu wajen amfani gangani da efayen dabba na jajali na yana dabba na tuna yana wadiye wagu da mu da yazo amma kanu wadon muna wajen amfani gangani duniya ngo ne jemu wadiye ne wajen haka ba mu na alamiru sana ni ga jemu ne jemu wangi misali da hadisi ya zai da ibn khalid zuhani ga annabi sallallahu alaihi ga Allah akubirukum bi khairi shuhada'i yawa zami ya labari ya zai ji ya zai ji da alkhairi gani ne ya zai ji jiri na wana ya yati bi shahadati qabla an yus'alaha dan ajin la yuri tun kana jikina kana rajiu gana wani ga hadis ne da zai ji alkhairi ga miniyar rijiyo ne ga da iri nan ko amma hadis ke jiddan sai bukari da musulun da hadis na abu labin hudu ga alim za a su mai na fi karni sun mallazi na luna kun sun mallazi na kun zai da alkhairi ga mini gona zai ji alkhairi ga mini zuwa jijo nan a ga karni yawon yau ka ji zai jami tuwa ka ganci zai jami tuwa na wane ga hadis na nadiyar wa da wani khairul kuruni karni majigar wa a wajen so ya na sun gane khairun nasi karni ku yau ko Allah wa ala a ne daga sannan zai lamta sannan da lamta na sun mai jiwu a kuwamun zan gaci cadebe tasbiku shahadatu ahadihim yaminahu za mu ci ya da ya kani aji kucina nina hu shahadatu wato kuto sai kani yarina wale ga hadis ne faru da zai yi da alkhairi gana a ga zai yi da yari to alajiya ne ko hadis ne ba shi na bani masu kun wai ga zai da alkhairi gana karnu ya wai sannan zai lafiya sannan zai lafiya ne a ne ci ya labarai da mutum da jabe su go na za mu ci ji a sai jikiyo a sai da ya turji eh amma a gaji a yariya wale ga abin ba a sai dai gawa jikiyar wani gungo wale ganda ma da jiga summa ya ji wa kuwa mutta suku shahadatu ahadin yamina wuna eh ganna to ga yati a ku za wuce bo kashi eh wani za ku ja ku haka ne ani wale ga za ne ganna wani jikiyar wani gungo wale gan aga gan Allah hadisi gu baban na ji jamu shahadatu ya zama fana gan kwala ji gana wucin ya zai shi a jiki nan wucin ya zai shi a ɗe gaskiya ne wajen ko a magogunan amma ya zaye ba ci shi a gani zai ji tun eri láàrin tó bukata ẹgbó kó ewé ń gbé sínú àdínà àndẹ̀rẹ́ tó fẹ́dà jí kíọ́ fẹ́dà jí kíọ́ eri kó fẹ́dà tó tọ̀ gẹ̀mọ́ lẹ́yìn ìjọba nígbà olè nà tó ìzọ́mù náà lè bà na man gàgán kaga wọ́n pẹ̀ mú takaddimu bẹ̀ man gàgán dalilin ya ji yau. ba da ba ni gaya kawai gadi sau kufi na ko kaga wani wagan na danai na kayan jiwon buji na cha ba zai ya koyan nasku koyon koyon tarji tarjiyoyin da wa waga da iki ne da yazo Sani ba ni mini matsala na sahabe shi jin irtishkaru sashi na sahabe shi lamar ya gefe nan ke sayid na usman radiyallahu anhu na ba ni ce ke matsala yan ba na sai na ga au ma malakat aymanukum alladhina hum li furujihim hafizun min mu'mini kirkishi ila e, alfarajajin wajen illa ala azwajihim sai ya yi yaji aw ma malakat aymanukum ko mawuji zagi na egwara jiki nan egwara ji mallaka Wa wale ga ba wa dira da wuji zagi wa jiki yo wasu buwoko ta wale da ne am amma a ke didda buga wa an ta ji ma'ubai na uktaini e za a lakuku ya kanda tsakani yegi gubawa waga yaji zagi guba ne yaji da doshi na waga aku za zaguba ba a yi ne da karkashin yawa ba wale ga aye mafari an ma malakat aimanukum wallahu go diga je wujin dondo

Nga malaka kuna yi sayyidina usman ga yake mas'ala na na wannan nga a halatu ma ayatun wa haramatu ma ayatun jikiyen yana na aya da wani lawo ga halalliyo na wai aw ma mana kata a ma ke da wani lawo ga haramu yo na rai wa an ta jima bai da luktainiyo fale ga ganda da imam maliki lube to al imam shafi al ummu ga abdurrazzaq abdurrazzaq musannaf ya bubu amma jimuriya mai fi kiwuji a gaya ga nazaɗe ga matsala na na na aramu imana kawun gaya wuji waje wa ko wuji yin zagi guba jiji a ciki bayan a ce karkashi yawa buwa ga mana da kayi da yan al'asulu fil furuji alhurmatu asali alfaraji haramu go ya bugo ishkalu ga ruwa da jan asali ebo da kiyo ebo ikiyato ko waje fahimta ko wani alu gigi shigalu ọgbogbo al'afle fil furuji kiyo al'urma asali alfarajin zage ohun kiyon yara mu na wasabu na inda gwa ina gula jalaliya wani tabbatarwa hali ta ci nasu gubu jiji wọ́n kí ọ aliyar na su gubu ṣíṣí guba aboye khasu khasu rọ̀dí yana ko? na su gubu shi wọ́n guba khasu khasu misali annabi sa makakunu jina na maimuna ya wani iramu budan kashin wuji iramu budan a na digan layan kihul muhrimu wa layin kahu zanen da iramu na wajiyawa amma ajiyawa yawa ƙarfi láti ganewa imam bukhari da imam muslim na da daga hadisin ya ibn abbas ga tazawwaja annabi sallallahu maimunata huwa muhrimun ga ne sallallahu ji maimuna yawo mai dai a annabi wuce wato maga ke gaga la yanki al-muhrimu wa la yunkahu amma riwaya na ibn abbas gobe na kakuna ne za a sanar jina na maimuna wani kan wuce ibn abbas ita tangi amma maimuna wato da fita a wani ga ta zawaja ha wa wa halalu ga ne za a sanar jinwa wannan wani kiyan wanda yi raruwa bayan ibn abbas gan anabi ji na na adija na na maimuna wani wanda yi ramu na na maimuna wato maga anabi ji waya wani wanda ki ba wanda yi ramu ba wani ɗaya ganna gbani kasu kasu ya specific shi ya zanen ce ma ma wani jikiyo wani gungo ta ta hadis mai mata su to hali gina da ya zuwa go yana na maimuna wato ngawa jikiyo ngawa go kamar al'imamu tirmizi a abi rafiya gasar da wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam maimuna wa halalun wa bana biya wa bana biya wa halalun wa kuntu ana da fi ma bai bainahuma hadis ne abi rafiya ga a nisa a sallar jina na maimuna yawo mai yake umada ramu ba ke ji na wa bina na maimuna wuji dukulu biyu da iramu ba tsakani annabi yo gangan be na na maimuna ma ba na sai tulo ba da junga tulo ba na na maimuna mutu ya wannan nga biyo ga mutun wa biratiyo no le ne kari na tuye zane da full picture yake mine yi faruwa jin ga da nabi anyo na shi da mine qara'in da je layi tarjiyo tsakani da mine ne rubu bono kuyo ko misali ba nan adi aja ne diga ga kiye ne ya lalli ya zabagi in yo ga jahila no ane diga ma fawqal izari ke izaru eh eje ima ene de kiye eje ona daga ina fazni abi dauda e bai ma e bai ma muslimo maga isnahu kullu shay'in illa nikah ejiyan dondo bambe kiyan nikah banda nikahi ma'ana banda jima'u jin banda alwatu'i haliri na ne ezuwa magangani da yin zagi na ma'aimawa wucin wayi niye ji wani amma wucin wa ke ji wato an ba alayyar kashe haramu ko da di fahimta ganiya to di fahimta bani a gifi danin a ga anibin ban zagi ga jiyan lafiya lalliya waje ya ba waje anibi ga mafo kalizari ina ga da kiyan eh eji wani izagin na wujen hankali amma waya jinsu koke daga koro na shi babu eh shi bici ko bukwa misali misali mafo kalizari ina ga da fitiyan ya kiyaye ji wani ruwan da cike da zai fito isna kulla shay'in illa nika ejiyan don gaban da jima'i amma ne da ejiyan don don da jima'i mun ganda to je nimbuwa ma da ji jima'i ko to hali guban nan ba lo afele ga hadis na dikiyo waje ta'arudu to hali na na kewa jijina ba lalliyo ya ba nonga nonga tuejelu amma ka bujin jima'i gani duniya lotuwa yana muji na gaje na sabon nan gole a jisiya ma fauka lizari to ma lauge ne ba na ya a jisi ne suna kula shi ilin nikai ma lauge ne ba jina jikiyo wajen nga malla sa shi jiyan kiyo sashi je manyan fiki wuji a gan ɗan na je faukar izariya na wikiyo yara mu isi ya son nigai mazabayin hanafiya to mazabayin shafi'iya to ya ga nazaɓe ga mini mazabayin malikiya wani amma sashi gan ji zuku mini ya man ne ke lami maza mazaban na shi na wani a gan yi in ka lutu ma faukar izariya tene ga ku izari ni mo kaga de waji woto wujani aga yebo na asali nga alhillo nga ima zawjati nan ngo ya da ko aga to akankan a tiga ma fokal izari ebo de ga ebo de aga de to izari ni mo be jingwalo alwatu uma na to kaga nge ma jingwalo alwatu aw ma di woto akun wa de kiyo mutakin alelo ya eba na waje ni ga bawuna na magana maza bai ma Muhammadu ibn Hanbali wane ga ya ya tarudu wani ya zaune ko na ta hali ya tashi nga yi nasu guba shishi. shi nasu nim doro min bo wani la'amu gefe ndo ce o meke la khasu gefe ndo ce noto me la amu gefe ndo ce noto me ke la khasu gefe ndo ce hali guba ba no ke wa jijino bani ce ti ga wasariku wasarikatu faktawo aijiyahuma yigbeci guba ya yigbeci bayi da yigbeci zagida guba ba alhaji kiyo alakogwa wale gan amushi nan amma hadisi ke daba na nufi sa sallam gan la tuktau yadi sarik a ba yigbeci gwa illa fi rubi dinarin fasa'ida inda gwa wunga rubu dinara ko na gana wọ́n lé kó wà lé kó bẹ́ẹ̀ kó wà láyé tó àsáré kó sáré kó tó fọ́tò wá ẹ̀yí yẹ́ òun máa bá yín wà tí ń dóńgbò aláwọn adìkí ọ aláwọn akọgbà wọ́n mọ̀ wà láyé tó láàtò tó yé de sáré kí ilá ti rúbì dínárì wọ́n bá dùn márì ko wa le ga la su to yi tariki la rubi dinari fasaida ne ba ni na ne nas na bi khasu ne dikino ne fetifa ye ne kadaru ye ne daga yi kanu tu a kun wani a ne filosofa mu ci da mu kwabula lai ma abi da wana ga ya don bi khamsini na asjadin wudiyat ma baluga kufi at fi rubi dinari ko yadun egwa bi hamsi ina sai zaga zagwa ko wa ci ya diya wa ya dinari na di dino na ji 500 dinari na ma ba lura ko te a bi dinari kila egwa na gada yayi a cikin nuyi na kurubu dinari a ni na gugwa ko haza tana kudin malana illa su kotu lahu ga daga nan wani ke wani gugogon gani da doshi amma wa abul alayin ma'arri muje wani a na jana ko? in ci gaga kó kí wọ́n gbọ́n bá ní ṣẹ̀rí ẹgbùgbò ẹgbọ́n náà ìdàkádé ìyá àti ẹnu ya rúgbù ní nára yóò tó aláwọn kókwá wọ́n mọ́ ẹgbọ́ sánúwẹ̀ tí mẹ́gá ṣíṣì òmọ̀ láyín àwọn tí ó wà ó ti kó àgọ́wọ́lá jí ọ̀yà rẹ́gbíọ̀ ní àkàmùsùnmí àdínárì ya tó ń gbẹ̀rẹ̀ tó ẹgbọ́ ìsìnkú mẹ́jọ kùmùsùnmí àdínárì ẹ̀kà na filosofa amma mai yasu ne yake a rajiji a ce kone a biya tun da cibi amma ya ce jigan kullum ma'ari ya arun ayi ma'ari ko ga ya abu alayi ma'ari aibu da nan aibu da nan karshe bai tuwo jide na su da wuya a sha'ari shari'a musulunci ayyar la'aibu yi ganin mai kiyayen gangani da eni kwaya ẹgbọ́ na kakù na ẹgwa wucici madaliya na je mutu yi wala kakù na ẹgwa bọ́gwa na rẹ̀tọ̀ alákíà wọlá jí ẹ̀ kùn sí ní na ẹgbọ́ tó àṣẹ káàrin ti jẹ́ ẹgwa ti dà ayé yìí ṣìgẹ́ jìnà wani lokaci wuce in bai yi daga aku rubu jina na gukwa inda balu biya bai ta wuce boko bai da amurci biyu ta yanar su sun wani kyanin ma ya ke ku bani da zama ya sha Allah ta la time goes on wanda da wuce su ji ba da yi ba ni a da wafi ma sakacin sama wani ushiru wa ga ɗan ji tilaki na sama ga bulik ganin tun wayo wà one over ten kó àmá àdís ní na àdís ko kó àmá àdís ko, kí ẹ̀dọ́gbọ́n lẹ́yìn na máa dúnà kàmsẹ́tì àwọ̀sẹ́kín sọ́dọ̀kà ẹ̀nà ńlágún wùsìkí wùtọ̀ àná wà á dìkí àán wà á ya zakawa ní òye wa da kana su ga ku ne kada mun ne bi a yi tawfiki yana nan adan go da go da zama ko hali guru na tucici yi abu waje inda ce wa ke khasu waje da ce wata hali ne wa lutun wa lutun da wa jiyo wa gu ladar da ga ga yi jinan amma yi la da go shi bukata ya ini gangan da ishtihadi misaliyan alaihi sallam gai za kana ma kullataini lam yahmal al khabar abe keno ga gu kullatu gubanan la wuce jiro wuce ko gubanan ko wa wa la wa la shi kan guda da to annasai da ibn majah da ibn abi shayba da ibn hibban da ibn khuzaimah da imam ahmad da darimi amma alif za su nan ke ga alma'u la yi na ji su hu shai'un nuwa yadda ce la da ji sallowa illa ma galaba la ta'amihi aurihihi inda gwaye na ga zaɓe ya egwala da domin kuma giya na han kuma ya kuna wadda a jisa yadda ma janana man shiga hadis na da yi fiye gwane isnadi wa rashidin bin sa'adi dabo amma ca bayan hadisun wuce a da zai shiga wa ta zai ma na siga alima ulayi da ji su shaiku wadda yana ko? wane ga abuwan nan hadis da ya mafari iza kanin ma'a kullatai ne wajen ne ya kafa ya ce a kullatai ne ko? wà ní gan òjègbà ìṣẹ̀gbà bá ní kúlẹ̀ tẹ́lì tó rọ àdí sí ẹ̀bà tí mọ́ súnkún rẹ̀gẹ̀rẹ̀ tí é kíbo ẹ̀nà àṣẹ̀gbà náà ni ẹ̀ nínú bá nínú wannan bi ne yuta wa fauna ne kuma ya daru na zuwa ne ta rabar na bi an fusi na harba aka ashuri wa ashara zai shi zai shi elajen a mai laimi shi ya shi shi in yi wuce shi a shi shi ya tsaku ne gangani da fuguwe wa ne ga allazi ne ba ni fi ga ya amuro wa ji gane ku amma wa ne ga na na tsoyi amu yana ajiyu tafis na gaiwa wula tulahmali ajiyar hunna an ya na hamla hunna in zagi na jibiyan wani na zai bayan idda ya yalayen wani daga kwabo na ma ne ga wa wula flamala ya jeli hunna ya za na hamla hunna ko na ta yi khasu ya bijo ya zai jibiyan wani ka za mage kanu gwar ba ta shurin wa ashira na idda ga zo kar ba ta shurin wa ashira maga gun mala maga idda wula zuwa yau ji yana ko wale ga babon nan ba na ta'aru da yau um, hususu wani ga umumi nan in zagi na ba wa ajin adili in zagi na mai biyan wani nan ko? wuce adiki yau amadi iga dole ne ya tafi na miku zuwa jan ya tarabbas na biyan fusina arba ta ashirin wa yaga ya lutu gangani be umumwe aya nene wa ga kan zagin na ga maji eh e taguni be fogu en na mala to ai zagin na ga kijon wa ga idula za su ga gun e fonena ko o ma le go ga ga wa ulatul amali ajaluhunna ayadana amlahunna wa rukum bi wa ga kiyo wà gánwò jẹ́ gáà mẹ́jà tún láàkú sọ fún ìgbẹ́gbẹ́ ní òfò gúnra fún ìdáwọn àdíjẹ́ ìdáwọn àwọn àwọn àdídán rẹ̀ ngámàlá alágbẹ̀gbẹ̀dẹ̀ rẹ̀ ẹ̀bùn àbáṣọ́ ẹ̀mẹ̀fẹ́ náà yìí agbẹ́ àgẹ̀rẹ̀ tí ìzàgé náà jùn ìzàgé náà mẹ́gbẹ́ náà تعتد بأبعاد الأجلين ẹnu ga jí ìdánù ga ìkíọ̀ ẹnu ga ló pàdà mí ní ẹlú ọkàtí gúbọ̀ ọ̀nà ń ga na dẹgbà kú na nga ń ga ló pàdà ẹ̀tọ́ ya ní ìdẹ̀fọ́ gú ọ̀yán ń ti ń ga jí ìdá ọmọ ga ìgàn nga ga ló pàdà yẹn wọn á mọ ìdìbò èzò kà ní ẹ̀tọ́ ga idda ne ga na na je ba abdad na bas wanda sayyidina ali na bai layin fagan da yani ko amma sayyid bukhari da muslimi la ga hadisi ya al-aslamiya ke den wa maji ko da ne ba wa jihadi na bi foguta a ne za a sallam ciji ci yayin zagin na fatawa guna ula'un fa wale gan daga bagon wale kari na ni. kege yin zagi na diga ije nwe ebe ụmụ aja ajeli na wunde ga amagi idawa azụ tabula agụta guni gangani da fogbo ya wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó nínú gbogbo alẹ́gbẹ̀sọ́ àtọ́nà gọmọ́ bàdálà dí na hù fọ́tùlùhù gbànẹ́gà àdínú sangwana aláwọ̀ àdíkíọ́ aláwọ̀ ẹ́ alawawu wale ganna sai amu man wani bagi wani zagi amma a nabi sa a sallam ke kan riwayat bukari ga aga da kuda a gawun zagi mun wa ji ga ko ko zagi na ji harbiyat na ko zagi na ji tolidana daga babun na gaji mazugun in ba n zagi na gajiri dana gu kashin ahuwa waga ya ga wayo tun da hadisi man badala dina ko faktologu da na gaji nusa wana lawawi waga gu jikiyo waga gu ko wa maga ga wa ke lotun ganin da yayin ba ji zuwa ga wa eh waga wa uwa Wane daga babun nan amma ga ce karayi wuri wale ga annabi sallallahu alaihi wasallam in zagin doci na jirida har yi, zagin wuce ki zai gya annabi to kuma ki zai gya annabi mutunci na annabi ya annabi ga lawa jikin annabi ga lawa wu ruwaya abu dawuda ko ji ga ne ko wane daga babun nan hadis na ga naha rasula sa suna an katilin nisa'i a ne za a sanar ka na'awu in zagi shi nan ko wane ga wuce wa lokacin tiya zai shiga cikin da wani kawai na wa lokacin zai ja jiki yau zai ja ji riddana ko laji ganewa yayi rin na ji ngai mm. eh, la ta ce ne ba bai zanen gunge zanen gudu kiyayen wanda gujayen amma redi redi kaida da ke gogon ya taru da bai lalaji da ke nazuku wa minimizin ya emiji wuce wal ilmu inda Allah da wanda ya gaje da biyan gani karin bayani bina سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته